Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da FM da dalal FM da tashar mu ta biyo wai Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma alfa rediyo da ke kumasi a Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe akan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 27 ga watan Disamba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna ɗauke da takaitacciyar tattaunawar da Ibrahim Jarmai ya yi da wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina sakamakon wani babban kamu da hukumar 'yan sandan Najeriya ta yi na masu garkuwa da mutane a garin Lokoja. kuma akan haka ne muke son jin ra'ayoyinku akan shin me kuke ganin ya kuke ganin yunkurin jami'an tsaro wajen yadda suke tunkarar matsalar sace-sacen mutane lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu ɗaya biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a farko za mu kawo muku labarin wasanni daga ghana amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov sun amince su ci gaba da aiki tare don neman hanyar dakatar da shirin nukiliyar zirin Koriya ta hanyar diflomasiyya a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka yau Laraba. Wata sanarwa da gwamnatin Amurka ta fidda ta ce Tillerson da Sarge sun zanta ta wayar tarho jiya Talata. don tattauna shirin nukiliyar koriya ta arewa wadda ke iya birkita al'amura a ziran shirin makaman da amurka da rasha duka biyu ba su amince pyongyang ta mallake su ba kwana ɗaya kafin zantawar ma'aikatar harkokin wajen rasha ta faɗi cewa lavrov ya faɗa wa takwaran aikinsa na amurka cewa barazana da cika baki da amurka ke yi ta ƙara zaman fargaba a zirin koriya Rasha ta kuma ce Lavrov ya kira barazanar da Amurka ke yi a matsayin wadda bata dace ba. Hukumomin Ukraine da 'yan tawaye da ke samun goyon bayan Rasha sun fara musayar fursunoni a gabashin na Ukraine a yau Laraba. wannan shine karin farko da aka yi babbar musayar tun bayan watannin da suka gabata kuma ita ce tafi yawa tun daga lokacin ɓallewar rikicin 'yan arewacin arewan rasha a wannan yankin na soviet a shekarar 2014 yarjejeniyar ta buƙaci ukraine ta miƙa fursunoni 306 ga 'yan tawaye ita kuma ta karɓi musayar fursunoni 74 rikicin na gabashin ukraine ya balle ne a watan afrilun shekarar 2014 bayan da rasha ta mamaye yankin crimea wata daya kafin a fara rikicin kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani harin kunar bakin wake a wani sansanin soja da ke kudancin Afghanistan yau Laraba ya kashe akalla sojoji biyu tare da raunata wasu su goma sha biyar. Harin ya faru ne a Lashkarga, babban birnin lardin Helman da ke fama da rigingimu kusan kullum. Kuma an auna wani gungun sojojin Afghanistan ne waɗanda ke shirin barin sansanin don kai farmaki a kan 'yan Taliban a wata gunduma da ke kusa. Wani mai magana da yawon gwamnatin lardin Omar Zwak ya faɗawa murya Amurka cewa wasu 'yan kunar bakin wake biyu sun shiga wata mota da aka dankarawa na kiyoyi amma jami'an tsaro suka dakatar da su kafin su shiga sansanin soja abin da ya sa suka tada ababen fashewar tsohon shugaban kasar amurka barack obama ya faɗa wa yarima hari na burtaniya haɗarin da ke tattare da yanar gizo shine mutane na iya ƙirƙiro nasu tunanin su kuma nemi bayanan da za su ƙarfafa ra'ayoyinsu da shi hari ya yi hira da obama a watan satumba da ya gabata wanda tashar bbc za ta yada labaran tsohon shugaban na amurka da ya sauka daga kan mulki a watan janairun shekarar da ta gabata bayan da ya yi shekaru takwas a kan mulki ya ce yana da muhimmanci mutane da ke amfani da yanar gizo su ɗaga mutane kafa don ba su damar fahimtar juna Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa a yau Laraba cewa shawarwarin sulhu akan rikicin Siriya da Rasha za ta jagoranta a wata mai zuwa a Soshi ta samu gagarumin goyon baya daga jama'ar Siriya kuma ana sa ran zaman zai kasance ginshikin shirin samar da zaman lafiyar da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta shiga tsakani akan rikicin ƙasar. Kalaman Lavrov na zuwa ne bayan da wata haɗakar kungiyoyin 'yan tawayen Siriya su 40 suka ce Rasha na ƙoƙari ne ta kaucewa shirin samar da zaman lafiya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya take jagoranta kuma ba za su halarci ganawar da za a yi a so ba. 'Yan tawayen sun ce Rasha na nema ne su yi watsi da bukatunsu na cewa lallai shugaba Bashar al-Assad ya sauka daga kan mulki. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin hukumar 'yan sanda ta Najeriya ta kira taron manema labarai a Lakwaja, kuma wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ba a bar shi a baya ba. Ga gajere tattaunawar da Ibrahim Jirmaye da shi ta wayar tarho. To Malam Hassan mun samu labarin cewa hukumar 'yan sanda a Najeriya ta gayyaci manema labarai zuwa Lokoja. Ko me ke faruwa? Eh wato abin da ke faruwa shine hedikwatar 'yan sandan Najeriya baki ɗaya da kenan Abuja ta zaɓo wasu 'yan jirgi da aka tafi da su muka zo nan Lokoja babban birnin jihar Kogi. Idan za ka yi tunawa wato jihar kogi tana fama da matsalar masu satar mutane da neman kuɗin fansa da kuma 'yan fashi da makami waɗannan mutane da aka kama su a yau su ne waɗanda suka kware wurin satar mutane a jihohin kogi abia edo abuja naija da kuma su jihohi na kudu maso yammacin najeriya to waɗanda aka kama kuma yau ɗin sun haɗar da waɗanda suka yi garkuwa da wani bature ɗan ƙasar Portugal mai aiki a kamfanin simintin Obajana da Dangote da kenan jihar Kogi, waɗanda suka nemi a biya su biyan naira miliyan saba'in. To suka ce suna da yakinin cewar Dangote ya turo da naira miliyan saba'in ɗin domin a fanshi wannan bature ma'aikaci nasa. Amma 'yan aiken sai suka kawo naira miliyan biyar. To wannan sai har zuƙa su suka bindige wannan bature har lahira tare da wasu 'yan sanda biyu da suke gadinsa. sannan bayan wannan kuma sun 'yan sandan sun kara kama wasu masu fashi da makami da kuma wasu waɗanda suke tsegunta wa masu garkuwar mutane bayanai dangane da yadda za a ke kama mutane a nan jihar kogi to akwai wato wani sashi na 'yan sanda na musamman da suke karkashin ofishin sofeta jihar na 'yan sanda najeriya wato igp intelligent response team tare da haɗin gwiwar rundunar 'yan sandan najeriya da ke nan jihar kogi sune suka gudanar da wannan gagarumin aiki kuma a yanzu haka yanzu nake ganin wato fuskokin mutane a nan jihar kogi kusan za a iya cewa illahirin jama'a suna cikin murna da farin ciki domin waɗannan miyagun 'yan wato masu aika-aika daman sun daɗe suna addabar mutanen wannan jiha abin da ke nuna cewar jama'ar a halin yanzu suna nan suna ta murna suna ta farin ciki ganin cewar an kama waɗannan miyagun mutane a halin yanzu. To madalla bari mu barka ka mai da hankali wajen aikin na san zuwa an jima za ka kawo mana karin bayani akan abubuwan da suka wakana. Eh insha Allah a shirinmu na safe za a ji cikakken rahoto da kuma yadda na tattauna da waɗannan masu aika aika. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali. To, Madalla Ibrahim Jirmai da kuma Hassan Maina Kaina sai kamar da kuka ji ja Hassan ya faɗa a saurari shirinmu na gobe idan jin cikakken labarin kuma tambayar mu ta yau ita ce shin ya kuke ganin yunkurin jami'an tsaro wajen dakila matsalar sace-sacen mutane. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar. Allah karimu rahimu shirai dare ya gane hali oh, oh, watan ran mutum an ya kan muna nama watan ran mutum kai ga kan muna nama watan ran mutum an ya kan daɗa dama watan ran mutum kai ga ke daɗa dama o dan adam mai wuya gane hali o o bil adam mai wuya gane hali Sha'anin mutum ne ya kan firgita ne, lamarin mutum ne ya kan gingiga ne, lamarin mutum ne ya kan maguza ne, sha'anan mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun. da mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh mai wuya gane hali in an yi rana ku ce an yi rana an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi sha'anin mutum ne ikan ha a ga shi can mutum mai wuya gane hali ko ɗan adam mai wuya gane hali ko ɗan adam mai wuya gane hali kayi keke ite kayi keke in kayi babur ite kayi babur in kayi moto ice kayi moto in kayi gida ice kayi gida in kayi gida ite kayi gida mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka bil adam mai wuyan gane hali gashi bil adam mai wuyan gane hali da la ka gane dan adam zai ce ai ko kai in kai wando ite kai wando Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko a yau ya zo ne daga jihar Kaduna, wa ke magana daga jihar Kaduna? Najiru Ahmed Hausawa barka da lasariya. Barka ka dai Yawwa sunana Murtala ina kiran ku daga garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala barka da wannan kiran naka kuma abinda muke magana kai shine shinya kake ganin yadda jami'an tsaron Najeriya suke takalar matsalar sace-sacen mutane da ta yawa. Eto eh gaskiya suna iya kokarinsu amma abinda kullum muke roƙon su manya masu ƙasa shine cewa wallahi tallahi a yanzu dai halin da ake ciki na irin wannan tsaro mu muna ga yafi ma sauki yafi bukatun a fifita ma 'yan sanda da mobile kayan aiki kusan a ɗara na sojoji ma gaskiya tun da yanzu wannan wani kuma jarabawa ne da wani musiba da ya shigo mana irin wannan to suna bukatan kayan aiki na zamani wanda za su dinga sauraren ne masu miyagu suke tattaunawa suna nan suna bin su ta yanar gizo su ga sun kamo su wanda za su shiru kuma muna addu'a Allah ya sa su shiru su masu wannan laifi su shiru su dawo cikin al'umma su fahimci cewa rayuwarsu tana da mahimmanci mm. hanyar da suka ɗauka ba mai kullewa ba ne na ra'ayin kenan da fatan za ku tashi lafiya. To ma da lamar salamun gode bari mu tsallaka kuma kwanta gora. jihar Niger kenan wake ah, ah. magana. Hausawa kana magana da injiniya mai gero makeri kwanta gora. A mai gero barka da warhaka. Ya ɗawainiya ya kwana biyu. Alhamdulillah menene ra'ayinka ga wannan batu? alhamdulillah sai in ce alhamdulillah Allah ya ba jami'an tsaro nasara ga waɗanda masu hello mai gero ayya layin mai gero ya tsinke bari mu tsallaka jihar kaduna bari mu koma kai jihar kaduna wake magana daga kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu aminu alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dan uwa barka da aiki barka da yammaci barka da warhaka suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya alhaji musa me ra'ayinka akan wannan batu To, alhamdulillahi gaskiya al'amari in za mu fito mu gaya wa gwamnati gaskiya ya kamata gwamnati ta ji tankarfa akan wannan al'amari. Yanzu ka ga yau da safe an yi fira da wani ɗan ƙato da gora mutanen da suke shiga daji har suna wannan kokarin da suke dakile irin waɗannan abubuwa na sasatan mutane to ga su sun yi kira ba da cewa za su dakatar da wannan aiki a nan jihar Kaduna saboda sakamakon gwamnati ba ta kulawa da su kuma ba ta kallon su to wani shawar da muke so mu bada ya kamata hata ko da yan sandan na gwamnati tabbatar da akwai manya-manyan makaman da za su karo yannan mutane domin sun yi magana sun ce sama da mutum ɗari fa malam naziru an gan sama da mutum ɗari masu nafi na mutanen nan kuma kaga misali idan aka kama yannan mutane ba a zartar da hukuncin da ya kamata a kansu to kaga ko suna ganin kamar akwai wani sun fi karfin gwamnati to dole gwamnati zai ta dage karshe ne muka fatan alkhairi Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka Allah ka kare mu Alhaji Musa Garo na gode to Musa Garo mu ma mun gode sai kuma jihar Nasarawa ke magana daga jihar Nasarawa to kuna kira da kuna magana da Muhammad Gali ne. Muhammad Gali menene ra'ayinka game da wannan batun? To gaskiya ni ra'ayina a matsayina na ɗan Najeriya ɗan sanda mutum ne Hello Malam Muhammad Gali muna sauraron ka. Saboda su ɗan sanda mutum ne da yake da daraja a Najeriya amma gaskiya cikinsu akwai mugaye. To menene shawara ka game da wannan abu? a samun musu da wata hukuma da za ta dinga musu wa'azi su dinga cin tsoron Allah ko mutum yana addinin musulunci ko yana kirista ya ci tsoron Allah cewa uniform ba an bashi ne don ya dinga ciwo mutane mutunci ba don ya kare martaban mutane ne da dukiyarsu. To To Muhammad Gali mun gode duk da dai tambayar da muka ita ce shine shin 'yan sandan suna yin abin da ya kamata ko kuma ya suke takalar wannan lamari na sace-sacen al'umma. bari mu tsallaka jihar kebbi wake magana daga jihar kebbi kuna magana da alhaji hassan mai katako ba to alhaji hassan menene ra'ayinka game da wannan batun ra'ayina shi ne ko da ma da abin da ta lalace sai in kuma ta yi sa hannu a kai a tsakani da allah a duk lokacin da kuma a kan amari insha allah da allah hello barka da yamma barka da aiki to bar mu tsaya wannan na ga na jigawa ne malam hassan mai katako wayarsa ta yanke ba ke magana daga jigawa barka ka dai sa'ad yalo jaruma garki ne daga jigawa state sa'ad yalo me ra'ayinka game da wannan batun ma'azu ma'azu to malam ma'azu malam ma'azu eh ina jin ka da kayan gwari jigawa state to me kayan gwari me menene ra'ayinka ga wannan batu gaskiya ra'ayin namu fitan da ake bin malaman mu shine batu akan mai kyau kuma ubangiji ma'aikatan namu da suke aiki mana ubangiji Allah ƙara musu ƙarfin gwiwa Allah ƙara ɗaukaka musu ubangiji kuma Allah ƙara mana hello to shi ma ina ga layin nasa ya yanke yau layin namu yana ɗan tarkatar tarka bari mu koma jihar Kaduna wani ne a jihar ah, kaduna barka dare na ya usuleman madaci karamar hukumar kauru jihar kaduna tarayyar najeriya to mala ya usuleman me ra'ayinka da wannan batu da ake tattauna wannan harka ne na al'umma gaba daya wato akwai wani sashi da ai kamata a ce su jami'an tsaro su kama aiki da shi ko kuma gwamnati ta yi la'akari da shi. Nigeria Communication Commission NNCC ya kamata a ce shi kan kanshi harkan tafiyar da communication din nan. An tafiyar da shi ta yadda za a samar da tsaro ta wannan fuska ba da za a yi yau a ce a saci mutum. kuma a ce wai za a bugo waya ne a ce kawo kuɗi alhali kuma layin nan an ce ana yi musu rijista kwanaki akwai kamfanin da har gwamnati ta ci taron ta an ce wai ana wai bata yi su duk ga layuka nan an sake su sagaga ba tare da rijista ba kaga shi kanshi wannan matsala ne ga kasa to ya kamata a ce gwamnati ta yi la'akari da wannan kuma jami'an tsaro su kasance su ma tsarkaku ne za su yi wannan abu dan Allah ne al'umma kuma duk wanda an san cewa Hello Malam Ya'u muna jinka Hello Hello? To, ya shi ma layin nasa ya yanke. A bari mu je jihar wa ke magana daga Filato? Kana magana daga da Iliya Ayuba daga Kudu su To, Malam Iliya Ayuba muna sauraron ka me ra'ayinka game da wannan batu? Wasu abin da nake son faɗa shi ne gaskiya gwamnati ya kamata ta kula da jama'an su wurin albashi don su karin To, kaɗan ɗaga mure ka Malam Iliyasu. Eh, na shi dindin dinga kara don dinga kula da su jami'an tsaro wurin kayan aiki da su alawas. To, to madalla mun gode da wannan ra'ayi naka a bari mu je jihar Ibadan wake magana daga Ibadan. Eh sunana ma na dan PDP mazauni kala a kin yare kada su bi olli gargariyo. To wannan suna ka yi tsaho amma barin kira ka da dan PDP menene ra'ayinka a wannan batu da ake? Abinda an ra'ayi na ina kira ga gwamnatin Najeriya da taimaka ma jami'an tsaro bai dace a ce jami'an tsaro idan za su yi ta wurin faturun sai ka sun zo sun sayo galan mai sun samu mota ba su da isasshen mai babu kayan aiki yadda kayan aiki jami'an tsaro na najeriya suna iya kokarin a taimaka musu da mota sabuwa da kuma kuɗin mai su hita su yi faturun allah ya taimaka musu ya taimaka a zanka kamo irin wa'annan mutane masu cutar mutane ba zalunci salamu alaikum shi ma na ga ƙarfi dishi kada sharu a yale na gode to madalla dan PDP mun gode bari mu tsallaka kuma kasar Kotono wake magana daga Kotono Assalamu alaikum Amin wa alaikum assalam Kana magana da Sha'ibu Jikan Jabo dan Najeriya mazauni Kotono jamhuriyar Benin To Jikan Jabo menene ra'ayinka game da wannan batun? a gaskiya jami'an tsaro suna iya nasu kokari illa kawai abin da muke kira ita gwamnati ta kara mai da hankali a kula a kara taimaka musu da abubuwan aiki kayayyakin aiki irin na zamani to To madalla da wannan kira na sha'abu jikan jabbo muka zo ƙarshen kira-kirayen na wannan rana sai kuma guban Allah ya kai mu za mu sake ba da wani maudu'in sai a ci gaba da kera mu kuma za mu ci gaba da ɗaga waya ana a bamu bayanai. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin ne da nasarar da Accra House of ta samu akan kuma sai Asanti Kotoko ta lashe kufin Ghana at 60 Independence Cup da yawan goluka uku da ɗaya bayan ta yi baran-baran da Kotoko a karawa na biyu a karawa tsakanin su da aka yi a Baba Yara Sports Stadium. Ɗan wasan baya na Accra House of Oak Inusa Musa ya ce yanzu haka daura cewa da 'yan wasa ke daɗa yi a club ko misƙali zaratan ba zai shafi ƙoƙarin kulabin ba a kaka mai zuwa. Babban mai koyar da Black Stars wasa ko cikusi Apia ya bayyana cewar zai so ma. kewayawa domin lura da 'yan wasa a tufaɗin duniya a cikin watan Janairu da ƙoƙarin da yake yi na samar da 'yan wasa ƙwararru da da su yi wa Black Stars wasa. Ɗan wasan gaba na Astana Patrick ne ya yi nasarar zakaran zama zakarar 'yan wasa na shekarar nan inda ya samu kyauta a gaban mataimakin kaftin kulabin dimitri shiroko da wadda ya fi zura wa kulabin kwallo a raga junior kabananga a kazakhstan victor moses na tarayyar nigeria da kuma chelsea victor moses ya yi rantsuwa zai jagoranci super eagles da zuwa ga babban matsayi a cikin duniya dan wasan na super eagles da kuma chelsea victor moses ya nuna cewar babban abin da ya kudu ta samu dai an matse aka fidda sunansa a cikin jerin 'yan wasa guda uku domin zama zakarar afirka a bana a bayan dan wasan gabon emirates aubameyang da dan wasar kasar masar mohamed Salah da kuma na Senegal Sadio Mane. Ra'ayin da ya husata hukumar kwallon kafar tarayyar Najeriya, amma Bosis ya ce yana kyauta ta zaton zai sake yunkurowa ya jagoranci Najeriya zuwa ga babban matsayi a sabuwar shekara. Manajan Arsenal, Arsene Wenger ya faɗa wa manajan Manchester United Jose Mourinho cewar ya daina korafi na gaza iya ja da jagorar Premier League Manchester City. wenga ya nace cewar shi fa ya koyi darasi tsawon shekaru 21 da ya kasance yana jagoran da Ganes. Jose Mourinho dai yana mai da martani ne bayan timin din nasa ta yi biyu da biyu a Old Trafford yayin da ta kara da Burnley. yana mai nuna cewar lallai sai united su kara mai da himma wurin sayan karin 'yan wasa kan su cimma jagoran ligin din na premier united dai ta kashe kusan fan miliyan 285 tun sa'ad da Jose Mourinho ya kama ragamar jagorar Old Trafford a shekara ta 2016 n'an kwatanta da fan miliyan 360 ƙarƙashin Pep Guardiola. Da wannan labari zan dasa aya a cikin shirin Redwan Lamuktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 18 ga watan Disamba ne mayakan da Rasha take yi wa jagoranci suka kai hari da rokoki da ake kira Grad a garin Navalohansky wanda ya yi sanadiyar jikkatar farar hula takwas da lalata gidaje da dama da makaranta da dandalin wasa. mayakan da rasha ke jagoranta sun dawo da kai hari a kusa da wajen tace ruwan sha na domestic haɗe da bututun da ke ɗauke da iskar gas mai guba wannan na da matukar haɗarin gaske kamar yadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka heather nawo ta yi gargaɗi ta ce idan waɗannan makamai suka tashi a yankin wanda ke kusa da inda jama'a suke zaune za su haddasa mummunar ɓanna Cibiyar tace ruwan sha da wani kamfanin Coca-Cola da ke kusa suna taimakawa da ruwan sha, wutar lantarki da ɗumama gidaje ga akalla mutane 345. Barazana ga hanyar samun ruwan sha da ɗumama gidaje a lokacin tsananin hunturu abu ne mara kyau, in ji Mrs. Nawad, ta yi kira ga mayakan da rasha ke jagoranta da su yi saurin janyewa daga sabon sansaninsu da ke kusa da ma'aikatar tace ruwan shan muna ƙara kira ga rasha ta tsaida kai hare-hare da rokoki da bindigogin egwa a inda farar hula suke zaune a ukraine da cika alkawarin yarjejeniyar tsagaita wuta ta bisk wannan shine karan farko a cikin shekara uku a gabashin ukraine da yanayin zamantakewa ya fi tsanani domin lamarin yana ƙara taɓarɓarewa Fiye da mutane miliyan ɗaya a yankin Donbass suna fama da ƙarancin abinci. An samu ƙarin farar hula masu yawa waɗanda suka jikata sakamakon faɗace-faɗace a shekarar da ta wuce. Mrs. Nawat ta yi kira ga ƙasar Rasha da ta kawo ƙarshen hare-hare a gabashin Ukraine, ta janye dakarunta da manyan makamai daga yankin Ukraine, kuma ta amince da cikakken ayyukan kiyaye zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya. ƙasar amurka tana kan bakanta na ganin an cimma zaman lafiya mai ɗorewa a gabashin ukraine ta hanyar aiwatar da yarjejeniyar minsk kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka tillerson ya faɗa a baya-bayan na a vienna cewa dole ne mu bayyana ƙarara kan tushen wannan rikici rashi tana samar da makamai tana horoswa da jagoranci da kuma fafatawa kafaɗa da kafaɗa da 'yan tawaye yanke shawarar kawo ƙarshen rikici a gabashin ukraine da kuma ganin ta samu kyakkyawar dangantaka da amurka da sauran hukumomin ƙasa da ƙasa ya ta'allaka ne kacokan akan ƙasar rasha wannan shine sharhi murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yanzu kuma ga marin dauda da labarai amma a takaice. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov sun amince su ci gaba da aiki tare don neman hanyar dakatar da shirin nukiliyar zirin Koriya ta hanyar diflomasiyya a cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka yau Laraba. Hukumomin Ukraine da 'yan tawayen da ke samun goyon bayan Rasha sun fara musayar fursunoni a gabashin Ukraine yau Laraba. Wannan shine karan farko da aka yi babban musaya tun bayan watanni da suka gabata, kuma ita ce tafi yawa tun daga lokacin ɓallewar rikicin 'yan awaran Rasha a wannan yankin na Soviet a shekarar 2014. Yarjejeniyar ta buƙaci Ukraine ta miƙa fursunoni 306 ga 'yan tawaye, ita kuma ta karɓi musayar fursunoni 74. Rikicin na gabashin Ukraine ya balle ne a watan Afrilun shekarar 2014 bayan da Rasha ta mamaye yankin Crimea wata ɗaya kafin a fara rikicin. Wani harin ƙunar baƙin wake a wani sansanin soja da ke kudancin Afghanistan yau Laraba ya kashe akalla sojoji biyu tare da raunata wasu su goma sha biyar. Harin ya faru ne a Lashkarga, babban birnin lardin Helman da ke fama da rigingimu kusan kullum. kuma wannan wani gungun sojojin afghanistan ne waɗanda ke shirin barin sansanan don kai farmaki a kan 'yan taliban a wata gunduma da ke kusa To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Grisham da ta bada umarni da injiniyan mu Malam Zubair Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.